Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. Shirin namu na yau zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar. inda za mu duba yadda ƙungiyoyin ƙwallon kafar ƙasar ke sayan 'yan wasa daga ƙasashen ƙetare domin inganta harkokin wasanni musamman ma na ƙwallon ƙafa. Madalla Sanin kowa ne dai hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta ba da dama ga ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa da su samo 'yan wasa daga wasu ƙasashen ƙetare don taimaka musu wajen samun nasara a wasanni. kamar yadda ake yi a ko'ina a jamhuriyar Nijar ma kulob-kulob da ke buga wasan ƙwallo a mataki daban-daban na ƙasar na fita wasu ƙasashe don su sayo 'yan wasa da suke da hakilon taimaka musu wajen samun nasarori kan harkoki da suka sanya a gabansu. A bana kaɗai waɗannan ƙungiyoyi daga jamhuriyar Nijar sun sayi 'yan wasa baƙi kimanin 160 da ke bugawa kwambalar ƙasar da suka fito daga ƙasashe irin su Najeriya, Ghana, Togo, Cote d'Ivoire da Burkina Faso da sauransu. Dr. Muhammadu Ilu shine jami'in hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar da ke kula da 'yan wasan da suka shigo kasar Ya yi mana ƙarin bayani kan tsarin shiga kasar don wasan kwallo da kuma rukunin 'yan wasa da ke zuwa kasar. baki 'yan kasashen waje wanda suke shigowa Nijar sai wasan kwallon kafa ana iya cewa kashi biyu ne akwai wanda ke ce musu eh, suna da na professional akwai kuma wanda suke da statue na amateur wannan kashin biyu su ne suke shigowa cikin kasar nan su yi wasan kwallon kafa kuma mu ma namu in za su huta kasashen waje su yi kwallon ƙafa bisa wannan statue ɗin guda biyu ne za a ɗauke su shi abin da ake cewa statue professional kamar dan kwallon kafa ne wanda zai buga leda a ƙasar da ya sabka wanda zai samu albashi wanda ake kimanta shi kamar daidai albashi mafi karanci a cikin ƙasa wanda ake ba ma'aikata in dai dan balo za a bashi wannan albashin ana ɗaukan shi professional wannan kuma doka ce ta ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya fifa shi kuma dan wasan ƙwallon ƙafa wanda ake cewa amatar ana ɗaukan shi kamar dan ƙwallon ƙafa wanda yake da ra'ayi yau in aka ɗauke shi a wani club yana iya rubuta takardar marabus ya ce ya bar wannan club din amma shi kuma wanda ke da statue professional kama akwai kwantaragi wanda ke hada shi da kungiyar da ke buga ma leda wanda zai sa shi baya yiwuwa shi ya ce kawai ya rubuta kara ya yi marabasa da wannan kungiya saboda akwai yarjejeniya tsakanin su eh, wannan su biyu ne wanda ake da kwai statue daban-daban na 'yan kasashen waje wanda suke shigowa kamar Nijar misali saboda kwallon kafa. To ko me ake bukata ga dan kwallo kafin ya shiga jamhuriyar Nijar wasa? sai dokta muhammadu ya ce to abin da ake bukata wannan su kulob-kulob club tunda kawo dan kwallon kawa daga wata kasa ya zo ƙasar mu kamar Nijar misali ya taka leda a kwantaragi ne kamar da na hudi tsakanin shi da club inda yake so ya zo ya buga mishi leda wannan club din ne zai diba ya ga wace irin dangantaka ce shi wannan dan kwallon kafa gare shi wani irin goyon baya ne zai iya kawo ma kulob in. wata irin taka leda ce zai yi su ne suke hada wannan alamomi da zai gwada a ɗauko shi daga wata ƙasa ya zo ya buga leda ainihi dai wanda suke ɗauko dan eh, wasan ƙwallon ƙafa na wata ƙasa saboda ya kware ne a ganin su wajen buga leda suke ɗauko shi domin ya taimaka musu su zamanto suna rukuni na gaba cikin shamfiyona wanda ake yi. kun saurari Dr. Muhammadu Ilu. To koyaya shugabannin kulob-kulob ke kallon wannan damar na sayan 'yan wasa daga kasashen ƙetare. Sani Mudi da aka fi sani da Bokande shugaban kungiyar Espoir FC ta da magaram da ke buga babbar kwambalar kasar ya ce lallai ci gaba ne a harkar kwallon kafa. Wannan al'amari Bremen kamar ya zamanto ci gaba ne a yau a harkar kwallon kafa. Kina duk inda aka ce balo ta kai inda ta kai ta kai kamar yanzu Super League League Pro la ana aiki da cewa professional ne suke yi. Wanda eh shine kenan ka ga yanzu da kundin kaf caye daga mutum uku na ƙasar waje buku iya kara to yanzu kaga da yake ana evoliye yau har ya kai mutum biyar kake iya laya wanda ba na ƙasan ku ba ya muka balo. To kowane hanya suke bi wajen zakulo 'yan wasa daga kasashen na ƙetare? To yanzu kaga eh, abin da ya kawo ci gaba sosai wannan harkar na'ura. A bisa na'ura, bisa Facebook, bisa WhatsApp sai kaga. juwar ya ba da labarin shi bayanan shi cewa shi ga inda yake buga kuma ga kasar shi ya buga wannan kulob zuwa wannan kulob daga nan sai mu yi mu nuna cewa eh muna son ka za ka zo kasa ka za ka mana balo ya ba mu amsa har ya zaman turar da zai zo mu tura mai tike tike ta kawo shi in ya zo mai in kamar daga wajen sinon muna da juwar wanda suka zo daga ghana muna da na cote d'ivoire akwai wanda ma juwar dina daga mauritania ya zo me duka haka ne muke mu procedure din wannan su zo in sun zo niyame daga niyame mu biya musu kudin mota hallo su iso nan kun saurari sani modi duniyar wasanni kuke sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International tare da ni Ahmad Abba. Madalla, wasu 'yan wasan kwallo da suka fito daga tarayyar Najeriya don su buga wa ƙungiyar Espoir wasa irin su bala peter Katimon Raymond da Tete sun bayyana wa Ibrahim Malam Cillo yadda suka samu kansu a kasar ta Nijar don wasan ƙwallo. da kuma yadda suke ji. Sunana balapita balapita eh. eh, muna son karin bayani bisa kan hutawarku daga tarayyar Najeriya zawa na Nijar don buga kwallo kun zo professional. Eh, wani karin bayani? Gaskiya kamar yadda irin kasashen da na fita na buga kwallo yana gani kasan da ban taba tsammani zan zo in yi kwallo ba shine Nijar. Saboda na buga kwallo a Turkey, na buga kwallo a Cyprus, har China na je na je Dubai. Mhm. Sannan na je na africos ma a nan na fara buga kwallo na shekara biyu da rabi saboda ina zuwa su kai sanin dina shekara uku na buga shekara biyu da rabi da na ga yanayin kwallon da mai na ya zo maka dan samu matsala sai na dawo gida wannan na dawo daga cyprus ne shi ne na dawo nan to dalilin zuwa na nijar mai gida wani coach ina daga kaduna aka kira shi espo dama to ni ina gida da yake ina gida bana yin komai sai kira ne ce to ga expo fa an kira shi kuma suna ƙasa a tebur to ya kamata in zo mu tafi tare da shi in aka ba shi aikin in taya shi mai aikin tare suna na katun katun raymond na zo daga kaduna na zo buga kwallo kwallo ya kawo nan to dan ma ka taba hutawa daga najeriya ka je wata ƙasa kai kwallo ko ko shi na karan farko Ah, na taba fitowa na buga continental na buga continental kuma na buga almost 7 to 8 premier league a nigeria mm, sannan kuma na buga uh, almost uh, the small small teams kuma na buga uh, well known a nigeria league sosai mm. ku nawa ne a nan waɗanda ku taho daga wasu kasashe mun kai mu bakwai to ya aka karbe ku ah, gaskiya kasan sun gaya mana gaskiya dai da muka zo suka gaya mana yanayin abubuwa for gaskiya ba su da kuɗi amma za su yi ƙoƙarinsu although for now dai suna da ƙoƙari dai don kasan daɗin abu a sai mu kasan mu footballers muna nan kaman yan mata ne in ka zo za ka ɗauke mu sai ka gaya mana gaskiya kuma gaskiyan ne kuma mu muke bi kuma da muka zo muka same su sun gaya mana gaskiya cewa gaskiya ba su da kuɗi amma gashi-gashi inda za mu yi kuma mu mun yadda da tsarin inda mu za su yi kuma mu muna addu'a Allah ya sa su yi haka din. Tete, eh, tete ya kwallo. Akwai lafiya, an shigo Niger, a buga airspor mai kyau ne mai kyau ne. Na gani da mu buga sosai duka mutum a Niger za ka gani CR7 ya shigo Niger. Ya ka buga bo mai kyau ne. Daga position na ana zamu wuce a gaba kwallon ka nawa yanzu da ka zo Nijar ah, wasa biyu ne ya ci daya Allah ba da sa ah, amin Wasu 'yan wasan kwallon kafa 'yan Najeriya kenan da kungiyoyin jamhuriyar Nijar suka saye domin inganta harkokin wasannin su a kasar azantawarsu da Ibrahim Malam Cillo. To masu sauraron sashin Hausa na Erefi, a nan za mu yi sallama da ku cikin shirin na wannan mako sai lokaci na gaba idan Allah ya so, da za ku ji mu da wani sabon shiri. a madadin ibrahim malam cillo da abdulkarim ibrahim shikal da editan mu bashir ibrahim idris ahmad abba ke cewa ku huta lafiya